وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu sake karanta aya ta arba'in da ɗaya suratul baqara mufassara ta fassara ta biyu da ikon Allah wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون الله يتيم يهودا سورة بنو إسرائيل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم kuma ku yi imani da littafin da na saukar shine Kur'ani, wanda yake gaskanta littafin da ke tare da ku wato a taura wannan shine umarni na farko da Allah ya ma banu Isra'il na biyu wala kunu awwala kafirin bihi kada ku kasance ku ne na farkon waɗanda za su kafirce da shi sannan sai na uku wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku sai da na na ku samu ɗan kuɗi kaɗan wa iyawa fatakun ni ne za ku ji tsoro ba wani ba Allah ya ce ku ji tsoro ni kai wa iyaya ya subhanallah yaya ake sayar da ayoyin Allah Allah ya ce ma ahlul kitabi banu Isra'il wala tashtaru bi ayati tamanan qalila ya ku banu Isra'ila kada ku sai da ayoyina don ku samu dan kuɗi kaɗan. To wai yaya ake a sai da ayoyin Allah ne? Akwai bayani kashi biyu. Bayani na farko shi ne, Ko ya gaskiya, don haka wannan magana ta shafi dukkan wani malami da ke cikin da kuma wani malami da ke cikin al'ummar musulmai tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen duniya. Karatun namu na yau ashe na malamai ne. Malami ya ɓoye gaskiya don ya daɗaɗa ma ransa, ko don ya daɗaɗa ma wani shugaba ko mai kuɗi wannan mutumin ya sai da ayar Allah. wa la tashtaru bi ayati samanan kalila inji Allah baraka wa ta'ala ba magana ta bace kada ku sai da ayoyi na don ku samu dan kuɗi kaɗan domin kaɗan ne abinda za a baka dole zai kare ka duba aljaza'u min jinsi al'amal mujallar na biyu shafi na ɗari uku da sittin da biyu yace ce haza nawu min al-bay'i shira bid amun في الرؤساء الضالين wannan irin ciniki a sai da addini don a samu kuɗi irin wannan ciniki ya game dukkan shugabanni al'umma na mutanen duniya baki dai min jami'il umma kana samun irin wannan ciniki wajen yahudawa kana samun irin wannan ciniki wajen malaman kiristoci Ah yau ba ka gani ko a ƙasar nan yanda malaman kiristoci suka yi tsaye cewa ba su yarda a jefe mazinaci ba kuma ga hukuncin yana cikin littafin su saboda haka duk mutumin da ya ɓoye gaskiya ya sai da ayar Allah ta baraka wa ta'ala kowai ka duba sahih sunan na ibn majah hadisi na ɗari biyu da goma sha uku. hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda hadisi ingantacce abu huraira ce wallahi na rantse da Allah saboda mutane na zarge sa ya ci ba da hadisi game da manzon shine ta sai yace wallahi na rantse da Allah Qur'ani ma haddathu anhu shay'an abada da ban hada labarin wani abu game da Annabi Muhammad ba har abada in ba zan wasu ayoyi guda biyu da ke cikin ƙur'ani ba da ban gaya ma kowa wani abu da na taɓa ji annabi ya faɗi ba amma waɗannan ayoyi guda biyu su suke ba ni tsoro yake zama dole duk abin da na sani dole in faɗa الله يا فتاة فتاتك سورة البقرة آية تريد سبعين تفضوها تريد سبعين تبير لولا قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فلا أصبرهم على النار أبو هريرة إن بادوا من خايو يغدى بيضن نمبا والله باني شيمك كومي كما تمنزل الله فوقع سؤالين اشتن قرآن يغدى بيو الله يتشي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من, الكت... من ما أنزل الله من الكتاب lalle waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na Ƙur'ani ɗin nan, kaga malamai kin. Malamin da ya ɓoye abin da ke cikin Ƙur'ani, wa yashtaru na bihi samanan kalila suke sayar da shi su samu ɗan kuɗi kaɗan, ula'ika ma na fi butunihim illan nar. Waɗannan malamai babu abin da suke ci a cikinsu in ban da wuta. ولا يكلمهم الله يوم القيامة أرانا القيامة الله بايا مكان ما دسو ولا يزكيهم الله بي ترك كيسو ولهم عذاب أليم وأن سنة عذابا يرددين قسكي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وأن malamai sune malaman da suka sayar da shari'a suka sai bata wal azaba bil suka sayar da gafaran Allah suka sayo azaba sai Allah ya ce fama asbarahum ala nar me ya kai hakurin su akan wuta wato duk wuta babu waɗanda za su jure azaba irin waɗannan bi ma'ana azabar su ta hita kowa tun malamin da ya ɓoye gaskiya malamin ya tashi a cikin masallaci kuma wai malamin sunna ya ce muku mulkin ƙasan nan babu addini malami ya tashi cikin masallaci ya ce muku mulkin ƙasan nan wai babu addini a cikinsa makaryaci ne me yasa idan aka zaɓi shugaba daga wani addini sai a zaɓo mataimakinsa daga wani addini na daban don haka malam ya sha kwana gaskiyar magana ita ce ƙarya wasu malaman sun ga fashi don haka duk sun fashe kuma malam ya sayar da ayar Allah ka sake karanta mana mutuna tunatar da shi abin da ya sani innan nazina yaktumuna ma anzalna min alladhina yaktumuna ma anzala Allah min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى الله يجي إن الذين يشتمون ما أنزلنا الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا من أتنا مكمالا كافر كمالا وقام بسكي أوي أدين ده الله يسوكر على تاب القرآن سكي سير ده أدين ده الله يسوكر دين تسامت دون كتين شبني وانوانيرا قليل جراتا بشي وفي أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار muna tuna muku ya kuma lamai duk wanda ya ci wani abu don ya ɓoye gaskiya wuta yake ci. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati kuma Allah bai magana da su a ranar kiyama. wala yuzakkihim kuma Allah bai tsarkake su walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi dalilin sa ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda waɗannan malamai su ne waɗanda suka sayar da shari'a suka sai bata wal azaba bil suka sayar da gafaran Allah suka nemi azaba bai ta manya manya ta kare ويشين دا فتاور مالا من قسن دا تمالا من سودية ونكو كفسو لا أبين دليك فدا ونسي إيشي فترة نالي دوها تيسا نكاو ونن قاتل لتاكو سومن الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية في فتاوى علماء البلد الحرام وذا فتاوى مالا من سودية أي تمنى من يتتاري ka bude shafi na ɗari da bakwai. Aka aika wa malaman Saudiya tambaya wanda ya bada amsar nan shine Ash-Shaykh Ibn Uthaymeen Allah ya ji kansa. Ko ka ki Allah Shaykh Ibn Uthaymeen yana cikin manyan malaman duniya. Duniya ta bada shaidar ilimin ka ko da ka ki shi. Muna tambaya ga ta malam ma hukumu mawaddatal kuffar menene ma hukumu mawaddatil kuffar wa tabdilihim alal muslimin tambayar da muke so a ba amsa ita ce ina hukuncin mutumin da ya so kafirai ya fifita su akan musulmai فيتي لا شك أن الذي يود الكفار أكثر من, المسل... من المسلمين babu shakka wanda yake son kafirai fiye da musulmai kad fa'ala muharraman azima ya aikata haramun mai girman gaske fa innahu yajibu an yuhibba almuslimin saboda ko wajibi ne ya so musulmai wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi ya so musulmai abinda yake so ma ransa amma ai ya wadda a'da Allah amma a ce wai musulmi ya so makiya Allah aksar minal na har sanda ya yake wa makiya Allah su gina musulmai fa hadha khatarun azimun wannan haɗari ne mai girman gaske wa haramun alaihi kuma haramun ne gare shi bal kai ana maganar ma wai ya so kafiri sama da musulmi to ai son kafirin ma gaba ɗaya haramun ne balla ya zuzu an yawattahum baki ɗaya ma karantarwar manzon Allah بيداتي مسلمية كونتي كافرة ولو أقل من المسلمين تكودا كونتا تاتن كذا كمسلمي سبب الله يا فدي الله رمى أنا وأظن لك توجيهني لا تجد قوما يؤمنون بالله كثرا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن الله هم المفلحون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر فذاك تأسام مثلا عند سكي إيمان إذا الله درانا كشيبا يوادون من حاد الله ورسوله حركة ساموا سنة كونا وان دي سابا ما الله دمان الله بذي يوبا in ko ka samu ko babu imanin da ƙaunar arne da ƙaunar musulmi ba su haɗuwa a cikin zuciyar mai imani sai Allah ya ce walau kanu a ko da iyayensu ne a abna'ahum ko ‘ya’yansu, au ikhwanahum ko ƴan uwansu au ashiratahum ko danginsu shi malamin da yake dan ciwa-ciwa ne sai ce to ai wannan kafirin amana ne da waye kullu amana ya dai kullu amana da kai ya baka da ce ko da iyayensu ne da ƴaƴansu da ƴan uwansu da danginsu in dai arna ne Allah ya ce musulmi bai kauna su ulaika kataba fi qulubihim al-iman waɗannan su ne Allah ke rubuta imani cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah yana karfafa musu da wani ruhi daga wajensa da karfin Allah suke tafi da al'amarin su wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah yana shigar da waɗannan gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana karkashin su a ranar tashi kiyama khalidina fiha suna masu dawwama a ciki radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma sun yarda da abin da ya ba su ula'ika hizbullah Allah ya ce kaji rundunar Allah ƙungiyar Allah kenan ƙungiyar munafikai ita ce za ka samu muzabzabi na bai na zalika mana la ilaha ula'i wa muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kai kenan bai yubin lillahu falan tajid lahu sabila wa ai munafiki shi za ka samu yana kai kayo batun sallah ya to ku zo ga hadisin manzon Allah amma mulkin kasar nan in a duba dai da kyau saboda ba addini a cikin jika ba addini na nan ciki tuntun an dai ba ku na kashewa kawai malam ala inna hizballahi humul muflihun ku sani rundunar Allah kuke cin nasara wallahi kar ku yi tsammanin mun fadi muna nan tsaye kan kafafunmu kun ga jiya kun ga yau ba ku ga gobe ba To ikon Allah sai musulunci ya ci galaba a wannan ƙasa. Al-Usaini ya kawo kuma wata aya ta suratul Mumtahina يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل الله ليه يا أيها الذين آمنوا يا قوة ya إيماني la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya bai bukatar wani zurfin larabci la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya bai bukatar wani kamus da zai fassara maka saboda larabcin yayi zurfi kada ku riƙi maƙiyina kuma maƙiyinku maƙiyina maƙiyinku su zame waɗannan su ne masoyanku kada ku yarda in ji Allah tulquna ilaihim bil mawadda har kuna sadar musu da kaunar ku kuna kai musu kaunar ku wa qad kafaru a ja'akum min al-haqi gashi sun kafirce da gaskiyan da ta zo muku ibnu usaymin ce to akalla waɗannan ayoyi sun isa su tabbatar maka kaunar kafiri baki ɗaya ma haramun ce in ma za ka kaunace shi sai dai kaunar a zauna lafiya dama ba a ce ka kama faɗa da shi ba amma dai a zuciyarka ka yi ƙoƙari har ka bar duniya babu kaunar arni ba a ce ka tada hankalinsa ba amma wannan ƙaunar ce ba a son a same ta ibn ya yace wa kadhalika aidan haka nan malamin da man asna alaihim yake yaban kafirai wa madahahum har yake kira su wa faddalahum ala almuslimina yake fifita musulmai fil amali ta wajen aiki wa gairihi fa innahu qad fa'ala isman shi wannan mutumi ya aikata sabon Allah wa ata nabi bi ikhwanihi almuslimin sannan ya bata zatonsa ga 'yan uwansa musulmi wa ahsana biman laysu ahlan li ihsani dhanni gashi ya kyautata zatonsa ga waɗanda ba su dace a kyautata zato gare su ba yaushe za ka kyautata zato ga da ba musulmi ba sai ya ce wal wajibu alal mu'min wajibi da yake kan mumini shine an yuqaddima musulmi ala ghairihim ya fi ta musulmai akan waɗanda ba musulmai ba fi jami'i shu'un a cikin dukkan al'amura na rayuwar ba, jami'i shu'un dukkan al'amura na rayuwar musulmi wajibi ne ya fi ta musulmai akan waɗanda ba musulmai ba sai ce so wai idan hasala musulmi na takasirun don an samu wani ɗan laifi ya auku tare da wani musulmi Kar ka ce za ka fifita kafiri a kansa fal wajibu alaihi an yansahahum wajibi da yake kanka shine ka je kai ma wannan mutumi nasiha domin dan uwanka ne addinin nasiha wa an yuhaddirahum ya gargadi waɗannan musulmai da aka samu wato sun yi wani kuskure wa an yubayyana lahum مكبت الظلم يبين مسو هدري نزالنك لعل الله أن يهديهم على يده babu mamaki Allah ya shirya da su akan hannunsa ba wai ya kyamaci musulmi saboda yayi wani aiki mara kyau ba ya koma yana fifita kaunar kafiri akan musulmi wannan ba ta Saudiya ce wannan ya rage gare ku دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نركئه mun yaga addininmu sai muka yi facin duniyarmu to addinin namu gashi mun yaga shi don haka babu shi sannan rigar da muka yi faci kuma a kwana a tashi za ta kare ya subhanallah ka koma suratu ala imrana innal ladina yashtaruna bi ahdi allahi wa aymanihim thamanan qalila yashtaruna bi ahdi allahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Guraren suna da yawa inda Allah tabaraka wa ta'ala ya magana akan waɗanda suka sayar da ayoyin Allah. Innal ladina yashtaruna bi ahdillah lalle fa waɗanda suke sayar da alkawarin Allah wa aimanihim da rantsuwansu zamanin kalila don su samu ɗan kuɗi kaɗan ula'ika la khalaqa lakum la khalaqa lakum waɗannan ba su da rabo fil akhirati a ranar lahira ba su ma da rabo wala Allah, kuma Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim Allah madaukaki ba zai ma kalle su ba a ranar tashin kiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala azabun alimun suna da azaba ne radadin gaske Allah ka tsare ga fatawa ta hito daga Saudiya ya subhanallah wanne kenan za ku ɗauka fatawar waɗannan miyagun malamai makiya Allah makiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ko fatawar da malaman sunna suka bada to da shike mun samu fatawa daga Saudiya alaran ma fa babu sassauci babu kuma sauran sassauci ka sake kawo mana ayan nan innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wanda ta kare da ulaika yal'anuhumullah innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. سبحان الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وأنت سكيكوية أبند الله يتوكرن هجة أتيكين قرآني أبند الله يتوكرن قرشي أسيسك قوي وجاء أبند الله يتوكرن أولئك يلعنهم الله waɗannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inu kuma masu tsiniwa sun tsine musu saboda sun ci amanar Allah baraka wa ta'ala Allah ka kare mu ilimi yana da girman gaske jama'a mu ji tsoron Allah da duba na zuma durar mujallar na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da uku malamin ya ce awwalu ma'kulihim narun da zaran an tashi a lahira abincinsu na farko wuta ne wa akhiru amrihim azabun karshen al'amarin su kuma azaba wa tarjamatu halihim fassaran halin da za ku samu kansu a kiyama ita ce adamin mafira babu gafaran Allah a gare su ga hadisai na masu yawa kuna jin su hadisi na farko sahihul jami'i sagir hadisi na 2711 hadisin Abdullah dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ayyuma rajulun atahu Allahu ilman fakatamahu duk sa'ilin da wani mutum Allah ya bashi ilimi sai ya boye aljamahu Allah yawmal qiyamati bil min wannan mutumi a ranar kiyama Allah yana saka masa linzamin wuta hadisi na biyu yana sahihul jami'i sagir hadisi ingantacce hadisi na 6393 hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man katama ilman an ahlihi wanda ya koya ilimi ya ki gaya wa ma'abotansa uljima yawmal qiyamati lijaman min nar wannan mutumin za a sa masa linzamin wuta a ranar tashin kiyama حديثي نهض هنا صحيح الجامع الصغير حديثي ندب شر قريب إيد السجن تخريج المشكات حديثي ندري بلا شرن دوكو من الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi sai ya ɓoye aljamahu Allah yawmal qiyamati bil minna Allah zai saka masa linzamin wuta a ranar tashin kiyama hadisi na hudu yana sahih sunan ibn majah hadisin abu hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min rajulun yahfazu ilman fakatamahu babu wani mutumin da zai haddace wani ilimi sannan ya ɓoye ya ƙi faɗawa jama'a illa ata yawmal qiyamati muljaman bi lijamin minna face zai tashi a kiyama zai zo gaban Allah da linzamin wuta a bakinsa Limazan lijam sai yi kai tambaya me yasa ake sawa malamai linzami miyagun malamai me yasa suke tashi da linzami a bakinsu linzamin wuta ka duba faidul kabir littafin alminawi mujallar na shida shafi na ɗari da hamsin da hudu ya ce li'anna ta'allumal ilma inna ma huwa li yace domin ana neman ilimi ne don a yada shi wa da'watil khalqi ila al ana neman ilimi ne saboda a kira mutane zuwa ga gaskiya wal katimu yuzawilu ibtal hadhihi al-hikma shi malamin da ya koye kokari yake ya bata wannan hikimar ta Allah shi Allah da ya turo ilimi ya saukar da Qur'ani abin da yake so shine a karantar da mutane Qur'ani malamin da ya boye kaga kokari yake ya batar da gaskiya kenan ko ya batar da hikimar Allah na saukar da littafin Qur'ani ولهذا ومن هكا كان جزاؤه sakamakon wannan malamin an yuljama tashbihan bil hayawan a saka masa linzami الدنيا ka san a duniya sama dabba linzami me yasa a duniya ake sama dabba linzami saboda a ta zuwa inda aka so ko me yasa malami ya karkace wanda ya bashi kuɗi ya bashi ne a matsayin linzami don ya rika jansa sai inda ya ga dama don haka ya sa a lahira malamin sai ya tashi da linzami a bakinsa tun da duniya ya yarda wani mutum ya iya sa masa linzami yana jansa ya bar faɗin gaskiya sai abin da ran wannan mutumin yake so to a kiyama Allah sai sa masa linzami a bakinsa wa muni amin qasdi ma yuriduhu kamar yadda a duniya bayi da ikon yin komai sai da tunanin kar ya bata wa mai gidansa rai da zaran ya tashi wa'azi ya ce jama'a to a zauna lafiya ba ku zauna lafiya wanda ya tada fitina Allah ya tsine mishi to wanda ya tada fitina Allah ya tsine mishi ga kanan tsine ne ka tada fitina fitinan tana kwance ka tayar da ita da baka kyale makiyan Allah sun zama shugabanni ba da fitina ba ta zo ba farkon tsinan ne shine kai da wata kiyama sai ya tashi linzamin wuta da duniya an sukhira ka sukhira fi dunya mutanen banza sun sa masa linzami a duniya suna jin shi inda suka so don haka kalmar da za ta hito sa ba kalmar ce da za ta fata ma waɗannan iyayen gidansa ba don haka a lahira sai ya tashi da linzami akwai bambanci tsakanin wannan linzamin da wancan a lahira ana tashi daga kabari zai hito da linzamin wuta a bakinsa kuma ku lura linzamin wutan da za a sa masa ba irin linzamin da aka sa wa dabba a nan duniya ba ne don linzami na nan a duniya wanda ake sa ma dabba rataya masa ake a wuya ko to shi a lahira wutan ana turawa ne bakinsa sai an tura wutan a bakinsa sannan a huda wuyarsa a ɗaure shi da wannan linzami na wuta ana jawo shi har zuwa filin kitabi wannan magana tana cikin sautun kafiyar me yiwuwa kana da shi a gidansu gafar malam littafin alminawi mujallar na shida shafi na ɗari da hamsin da hudu ba magana ta bace in na yi laifi na leƙa na faɗa kuma dole in faɗa don ba na so ni ma in shiga cikin waɗanda Allah ya ce innal ladina yaqtuluna daga karanta wa Allah الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين إنا فتاني to min kada in zama ina cikin irin waɗancan miyagun wallahi sai dai in ban gani ba sai na faɗa sai dai ku yi abin da za ku sun bi dama sun bi hagu ya samu yin ban jawo hankalinsa na gagara abin da ya kamata kar ku bashi ya sake zuwa to gani na zo kuma muna da adalar wasu ayoyi da suka fi waɗannan zafi Gari Allah ya ce illal ladina tabu ci gaba da wancan ayan muji. Illal ladina tabu wa aslahu wa wa Allah ya ce illal ladina tabu ko sai dai waɗanda suka tuba. Sai ya ce ne Wa aslahu wa kun ga tuban malami ba kamar ta kowa ba ce. Tubar malami ba kamar ta kowa ba ce. sai waɗanda suka tuba kuma suka yi bayanin abin da da suka ɓoye kuma suka gyara aikin da ina yi karatu ba nan ta waɗanda zai yafe musu ba ana burin dama ni ne yawan gafara ne na yawan jin kai to mun kure ido muna nan mun zuba ido za ku zo ku bayyana don ko a ɓoye ce Allah mun tuba ina Allah ya ce wa bayyanu sai sun fito sun yi bayani in ba su fito sun yi bayani ba ƙilallu ne domin Allah ne ya faɗa ulaika yal'anuhumullah ba ni ba waɗannan Allah ya tsine musu muna nan mun kasa kunne in kun fito kun faɗi gaskiya shi kenan in kun ƙi akwai wasu ayoyi mata mata mun ɓoye su za mu sake dawowa da ikon Allah in na ba mu dawo ba akwai waɗanda za su dawo domin addinin ba namu bane na Allah ka duba tafsirin almana kada ku yarda da wani daɗin baki duk malamin da ya tuba a koyar ƙarya yake ko ya hau mimbari a cikin masallaci ranar juma'a ya ce jama'a ku yafe ni na yi kuskure in ba haka ba munafiki ne ka duba tafsirin almanar na muhammad rashid rida musamman da shafi na ɗari da biyu tafsir almanar yace yashtaruna bihi samanan qalila Allah yace malamai suna sayar da ayoyin Allah don su samu ɗan kuɗi kaɗan fassaran wannan guri ai alladina yuhquna shay'an mimma anzala Allah fi kitabihi waɗanda suke ɓoye ɗan wani abun da Allah ya saukar a littafinsa ake nufi. Fala yuballighuna hu lin-nasi don haka ba za su isar da shi ga mutane ba. Mahama kana mawdu'uhu komai ko da yaya matsayinsa yake sun ƙi isarwa. Aw ma'anahu anhum ko kuma za su faɗa muku ayar amma sai su eh, bi tawilihi sai su ba shi wata fassara tasu a dan karkata. Ka zauna lafiya. Ka zauna lafiya aw taharifihi ko su ɓata ma'anan ma ayar ƙur'ani ko hadisin manzon Allah aw wad'i ghairihi fi mawdi'ihi bi ra'yihi yace ko kuma ka samu suna ɗora wani abu a gurbin wancan ayar duk suna koyi da yahudawa wajtihadihim ai ta kokari ana kawo tunanin su za su fassara ayan Allah su dan gurbata gurin su canza ma'ana yace wa yastabdiluna bima yaktumuna thamanan qalilan min mata'id dunya tafsirin manar ba magana ta bace ka duba tafsirin manar juz'i na biyu shafi na ɗari da biyu yace wa yastabdiluna bima yaktumuna in sun ɓoye sai su karɓi samanan kalilan ɗan kuɗi kaɗan minal manafi'il mu'akkata amfanin da yake da ajali nan kusa zai kare yace min mata'id dunya alfani amfani na duniya wanda zai ƙare komai tanadinsa yace wannan malami abinda ya karɓa kan rashwati kamar cin hanci wal ju'li ala al kuma kamar an kira malami ne aka zauna da shi aka ce malam nana so ka bada fatawar kariya saboda a zauna lafiya amma mu kuma za mu baka dan kuɗi Ko yarda wa ghayru zalika yace idi takhadhu dina tijara waɗannan malamai sun mai da addini kasuwanci maimakon ya ɗauki gatari ya tafi daji ya ringa saro ice ya sayar sai ya ga ga wani yanke bari ya bi nan da nan zai zama miloniya wa thamana al-qalila minhu kuma duk abin da ya samu kuɗi ne dan kaɗan. ma qalahu al-mufassiru min istifadati ar-ru'asa min al-mar'usin yace duk abin da mai fassara ya karɓa daga gun shugabanni dan ya karkata wani abu na karantarwar musulunci wannan mutumin ya ci wuta a cikinsa ba Allah ne ba ya ce wa annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير الله يتوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت يا كي محمد صلى الله عليه وسلم كديديتو يند أكا أمرتك da annabi aka fara maganar nan ya kai Muhammad ka daidaitu yanda aka umarce ka wannan wa manta da mata duk wanda ya bi musulunci ya bi ka ya tuba to shi ma ya daidaitu amma farko kai ka daidaitu da annabi aka fara wala taqaw kada ku tare iyaka inji Allah innahu bima ta'maluna basir lalle shi Allah mai ganin abin da kuke aikatawa yana gani <clears throat> da annabi aka fara Abdullahi bin Abbas ya ce ma nazalat ala rasulillahi fi jami'il Qur'an ayatun kanat ashadda alaihi wala ashakka min hadhihi al-aya. Duk Qur'ani babu ayar da ta sauko ma annabi ta fi tsanani gare shi ta fi shigar da shi wahala fiye da wannan aya. Saboda na farko Allah ya ce ya daidaitu daidaitu wannan ku abu ne mai wahalar gaske. bayan Allah ya gaya masa daidaitu ya gaya wa al'ummar fa su daidaitu ala siratin mustaqim har mutuwa الله يكي تو باية كادي الأمر كسن دي دي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ثم الله شو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا kada ku karkata ma waɗanda suka yi zalunci bayan ka ka daidaita al'ummar ka sun daidaita to ku guji kuma karkatawa jikin azzalumai karkatawa ka duba tafsirin Imam Zamakhshari yace al-mailul yasir dan karkatawa kaɗan karfe ya ka tabbata wannan azalimi ne kun ka karkata masa in kuka karkata ana maganan fa da annabi da sahabbansa ne Allah yake musu wannan ba mu ba to haka malaman sunna ba sa tsoron manya ba su tsorai shugabanni wajen faɗan gaskiya ka duba tarihin musulunci in dai malamin sunna ne na gaskiya wallahi kai tsoron faɗan gaskiya wannan ba ku tarihi Abu Zur'a wani malamin sunna zamanin wani sarki da ake kiransa Al-Walid bin Abdul Malik ya yi shugabanci bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kamar shekara 65 mutum ne wanda yake da kyawun aiki shugaba ne wanda ya mallaki duniya alwalid bin abdullahi ya kula da marayu musamman a zamaninsa yasa aka kirga makafi da suke duniya baki dai duk wani makahon musulmi ya sama masa jagora kuma jagoran ana bashi albashi don haka makashi ba su bara zamanin Walid bin Abdul Malik kutare ya nufi gidaje musamman ya yi asibiti na musamman da gidaje na kutare aka nemo duk inda kuturo ke aka kawo waɗannan asibitocin aka saka kuma kowane kuturu yana da likitansa wanda ke kulawa da shi sannan kuma akwai albashi ga kuturun da kuma likitan duk wani gurgu sai da ya sa masa albashi sannan ya ɗauka ma duka guragun musulmai na yi musu hidima Me musu hidiman nan kuma ana biyan su albashi duk wata ya tsaga hanyoyi a ƙasashen musulmai ya tona rijiyoyi a dukkan hanyoyi in kaɗau hanya daga makka zuwa madina ya tona rijiyoyi a gefen hanya don haka matafiyi in yana tafiya bai wahala wajen samun ruwa sannan zamaninsa ya tsaya da jihadi musulunci ya kai sassan duniya masu faɗin gaske don haka shugaba ne wanda ya yi ƙoƙari wajen adalci amma fa duk da haka mutum ne mai zafin rai baya takalan wargi don haka mutane na tsoronsa ana nan wata rana wani malami abu zur'a sai ya kawo masa ziyara suna zaune da ya ce gafarta malam ina da wata tambaya ka bani amsa a yuhasibul khalifa shin khalifa kuwa a kiyama za a masa hisabi ko ko hisabin ga talakawa ne kadai ka gari fa musulmi ne amma tambaya yake ga malam fa innaka kad qara'ta al-kitab al-awwali saboda kai malami ne ka yi fice duniya ta san ka mun ji labari ka karanta littafin farko ka san at-taura ka san injil wa qara'ta al-qur'an kuma ka karanta qur'ani wa fuqihta don haka ne kana da ilimin fiqh ina tambayan ka shin halifa a lahira ko Allah zai masa hisabi sarkin duniya a lokacin ya mallaki duniya baki ɗayanta domin a duk duniya babu sarkin da ya fi shi karfi alwalid bin abdul musulmi ne فقال sai malamin yace ya amiral mu'minin ya kai shugaban masu imani a kulu ka yadda in ba da amsar ko da za ta bata maka rai in baka yadda ba gwamma in shiru don ina tsoron kada Allah ya kama ni da laifi na goya gaskiya ka yadda in ba da amsa kana da yace kul fi amanillah fadi kana cikin amanar Allah ba abinda zan maka قال سيتي مسا يا أمير المؤمنين يا كي شوغبان ما في إيماني ina da tambaya gare ka kafin in baka amsa anta akramu ala Allah an Dawud alaihi salatu wassalam shin da kai da annabi Dawud a ganin ka waye yafi daraja wajen Allah sai yace annabi Dawud ai annabin Allah ne don haka ya fi ni daraja sai yace to bari kara maka abin da baka sani ba inna Allah ta'ala jama'a lahu an-nubuwata wal khilafa shi annabi dawo da Allah ya haɗa masa abu biyu annabin Allah ne kuma ga shugabanci to kai ko guda ɗaya Allah ya baka yanzu shugabancin banda annabci thumma tawa'adahu fi kitabi amma duk da haka Allah ya ja kunnen annabi dawo da gashi annabin Allah ne kuma gashi halifa ne الله يجي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله يسوع النبي داوود يا داوود يا سيد داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض للي هم كيني خليفة تشكين قصة أنا ما قلنا ده النبي الله النبي داود ممكن يا تشو قبا تشكين قصة فاحكم بين الناس بالحق ده هكذا ننتهي حكم تشكتان متاني ده كيف wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah dan ko in ka bi son zuciya zai batar da kai ya raba ka da hanyar Allah innal ladina yudilluna an sabilillah waɗanda ko suke batar da wasu har su bar tafarkin Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab suna da azaba mai tsanani a ranar kiyama saboda mantuwar da suka yi sun manta ranar hisabi dan duk mutumin da ya bi son zuciya to ya manta ranar hisabi abin da abun bur'a ya gaya ma alwalid bin abdul malik ina ma a ce haka mu suke gaya ma shugabanni ku tuna musu ayan da Allah ya ja kunnan annabi dawuda annabin Allah ne sannan kuma shugaba na duniya ba ku ba ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya in ka je gaban shugaba ga ya maka irin wannan aya ina ba za su iya ba sai ka ga malami yana faduwa gaban kafiri barka malami a ƙasa gaban kaji. ko kuma gaban azzalimi na ku kenan ana masa bankan suwa ana jinjina maka saboda Allah ya ba shi duniya shi ko ya sayar da imaninsa annabi ya ce duk wanda Allah ya ba shi har ya gama akwai wanda ya masa kyauta fiye da shi wannan ya da kyautan Allah sai ga wulaƙanci ya faɗi ga don azzalimi ko kafi saboda faɗayin duniya Allah ka samu cika da imani Allah ka tsare mana addini ka duba tafsirin karimin rahman tafsirin ibn nasir sa'di malamin sunna ya fi na talatin da uku ya ce wa man labbasa al-haqqa bil batil fa lam yumayyiz hadha min hadha ma'a ilmihi bi dhalika wa katama al-haqqa alladhi ya'lamuhu duk mutumin da ya boye gaskiyan da ya sani wa umira bi izharihi gashi an umurce shi ya bayyana fa huwa min du'ati jahannam yana cikin masu kiran mutane zuwa ga wutan jahannam Allah li anna an-nas la yahtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'i saboda su mutane ba sa koyi da wani sai malamai shi malamin nan da ya bata ya kira mutane su ma sai ya bata su shine ibnu nasir sa'adi yace fartaru li anfusikum dan haka ku malamai ku zaba marayukan ku dayan biyu ihdal halatayn dayan biyu ko dai ku samu kaskancin duniya daukakan lahira ko ko ku samu kaskanci na lahira daukaka ta duniya Allah shi kare mu ka duba sifatu safwa na ibnu jawzi malamin sunna Allah ya ji kansa mujallar na biyu shafi na ɗari da saba'in da ɗaya ya kawo tarihin su bin kisan yana cikin tabi'ai waɗanda suka yi karatu gaban sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne babba ya yi karatu gaban sahabban annabi fiye da mutum hamsin fiye da mutum hamsin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin almajiransa ana kiran shi amru yake cewa ma ra'aitu ahadan ashadda tanazzuhan mimma fi aidin nasi min tawud ban taba ganin malami a rayuwana wanda yake da tsananin gudun abin da ke hannun mutane ba fiye da tawud ban taba ganin malami mara kwadayi irin sa ba wata rana tawud din nan yake ma ɗaya daga cikin almajiransa nasiha ana kiran shi afa yace masa ya afa'u la tanzilanna hajataka biman aghlaqa dunaka abwabahu Tun mutumin da ka je kofar gidansa kaga ya kulle waje ala alaiha hujabahu ya saka dogare a kofar fadarsa ko kuma ya saka wasu jami'an tsaro ya hana ba a isowa gare shi dole sai da izinin waɗannan to ka kiyaye ɗaukar bukatanka ka kai ma wannan ina mai nasiha yace walakin anzilha biman babuhu maftuhun laka ila yawmil qiyamah in kana da bukata ka miƙa bukatan nan wajen wanda ƙofarsa a buɗe take babu mai kulle ta babu dogare a gabanta tana nan a buɗe har zuwa tashin kiyama waye kenan wa idza sa'alaka ibadi anni وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله يجيب وإذا سألك عبادي إذا باينا فك تنبيك إلى نكي kace musu fa inni qaribun ina kusa malamai kun san haka kuka bar Allahn da ya buɗe ƙofarsa ku roƙe shi kuka koma sayar da addini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayinka sun tambaye ka game da ni ina nake ka ce musu ina kusa ujibu wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira in ya kira Allah yasta li sai su amsa kira na su kuma in suna so in amsa musu addu'a in dai kana so Allah ya biya ma bukata to kai kuma ka amsa kiransa wal yu'minu bi su imani da ni la'allahum yarshudun da fatan za su samu shirya aqwa yace wannan nasiha ce wadda tawo su bil kisan ya masa yace in kana da bukata ka guji kaiwa gaban waɗanda suke kulle kofofinsu suke saka dogare ko jami'an tsaro ka kai bukatar ka wajen Allah ta ta wa ta'ala duk da shike wannan bai haramta musulmi ya nemi taimako wajen ɗan uwansa ba amma matukar in ka nemi taimakon nan za a yanka ma sharaɗi, ko da da hikima ne na ka boye gaskiya to ka guji wannan mahalli wata rana aba'u bin kisan eh, aba'u yana bada labari yace bawo su bin kisan yana zaune yana karantarwa ja'a ilaihi ibn sulaiman bin Abdulmalik. sai ga ɗan sarkin duniya ya zo wurin karatun sarkin duniya halifan duniya ana kiransa Suleiman bin Abdulmalik wannan lokaci ɗansa sai ya zo wajen karantarwan Tawusu bin Kisan falam yaltafi ilayhi sai ya ki waiwayawa ya kalle shi ɗan sarkin duniya shugaban duniya ga ɗansa ya zo wajen karatunka yana ta karatunka bai kowa ba wakila lahu cikin almajiransa sai wani ya tashi ya zo daidai kunnensa yace masa sanata ilai ka ibnu amir al-mu'minin ga ɗan sarki eh, shugaban duniya ya zo fa falan fa tafi da ilai ko wani ya ba kai ka kalle shi ba yace Ɗan oh, sarkin duniya ya zo sai ya daga muryarsa shi kuma yace aradtu an ya'lama inna lillahi ibadan yadhaduna fi ma bayna yadayhi abin da ya sa ban riga na kalle shi ba faɗa kowa ya ji kaga ya kalle shi wancan yace abin da ya sa na ki in kalle shi saboda ina so ya sani ne Allah yana da wasu bayi a doron ƙasa waɗanda suke kyamar dukiyansa in wasu na kwaɗayi akwai masu kyama yace ina so ya sani ne shi yasa na san ya zo ya zauna kusa da ni amma ko kallon sa ban yi ba malami ne mai tsananin tsoron Allah wata rana yana tafiya akwai wani rafi da halifa ya yi rafin saboda dabbobinsa su ringa shan ruwa to hanya ta biyo wajen rafin da ya zo zai wuce yana kan alfadari sai alfadarin nasa na jin kishi yana kokarin ya sha ruwa shi kuma sai yana ta kau da kan alfadarin almajinan suna cewa yaya ya ce ta yaya zan yi in kyale alfadari na ya sha ruwan haram ruwan da azzalumi ya tara karafa Allah ya ku malamai ku gode ma Allah da ya ba ku dama na yada addininsa kuma ku sani da ku da babu ku addinin Allah ba zai tabbata da ku da babu ku addinin Allah tabaraka wa ta'ala zai tabbata kai ko da za ku yi ridda ku bar addinin wallahi ba za ku cutar da addinin Allah da komai ba a maimakon haka ma sai ku yi mutuwan tsaye ka san mutuwar tsaye da ana nuna malam da yatsa ana ce ga malam sai a waye gari duk inda malam ya wuce ana Allah wadararsa karanta mana ayar da take suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini ayyuhal amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah biqawm haka فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم wallahi da za ku yi ku bar musulunci ba za ku cutar da addini ba domin Allah ya alkawari addinin nan zai tabbata har zuwa tashin kiyama da ka samu kanka cikin waɗanda suke wa'azi wannan rahama ce Allah ya maka wata ala alaiha rahama ne don ka samu rabo mai kyau a kiyama amma da kai da babu kai duk ɗaya ne wajen Allah kai sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ina gaya muku man yartaddu minkum min an dinihi wanda yayi ridda ya bar addini wai don yana ganin zai cuci Allah kan yayi fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin da sannu Allah zai kawo wasu mutane yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu suna son Allah azillatin alal mu'minin masu kaskantar da kansu ga masu imani amma fa a'izzatun alal kafirin masu ɗaukaka kawunansu akan kafirai suna zaman lafiya da muminai amma tsakaninsu da kafiri fa babu zaman lafiya kuna ji kuna gani Allah zai kawo su da ranku in ka ki wa'azi a garin ka kake faɗin gaskiya sai Allah ya ɗauko wani zai faɗa kana nan kana gani yujahiduna fi sabilillah za su ci gaba da jihadi daga inda kuka tsaya kuka shikenan an bar ku a wancan kwana yanzu an ci gaba da tafiya kukan sai adago idan dai ba ku tuba ba sai bai kwana za su ci gaba da jihadi saboda taimakon addinin Allah wala ya khafuna laumata la'in, ba sa tsoron zargin mai zargi Allah ya subhanallah ka samu na cikin waɗannan bayanka zalika fadlullah wannan falala ce ta Allah duk mutumin da ya samu kansa cikin waɗanda ke faɗin gaskiya bai tsoron kowa sai Allah to wannan Allah ya masa babban kyauta zalika fadlullah yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah da yake kyautanta ga wanda ya so wallahu wasi'un alim kuma Allah mayalwaci ne mai sani bai tsaya haka ba menene ya faɗa gaba Allah ramma إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ده haka gashi ina tunatar da ku innama waliyukum Allah masoyinku shine Allah wa rasuluhu da manzon shi والذين آمنوا da kuma waɗanda suka yi imani masoyin musulmin kirki shine Allah da manzon Allah da musulmai khalas allazina yuqimuna salata waɗanda ke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata su bada zakata hum raki'una suna suna ruku'i sai Allah ya ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun ومن يتولى الله الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله دوان da ya riki Allah yace shine masoyinsa wa rasulahu ya riki manzon Allah shine masoyansa wallazina amanu ya riki masu imani su ne kadai masoyansa Allah yace to bari ma takaita muku magana fa inna rundunar Allah su za su ci nasara da ikon Allah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله يا أيها الذين آمنوا لا waɗanda suka yi imani la tattakhidhu alladhina takhazu dinakum huzwan wa la'iba kada ku riƙi waɗanda suka ɗauki addinin ku abin izgili abin wasa abin dariya min alladhina utul kitab daga waɗanda aka ba su littafi mu fito falo falo mu faɗa su waye aka ba su littafi kirista da yahudu kada ku rike su domin suna izgili da addinin ku suna wasa da shi wai Allah yana ƙarya ne jama'ar musulmi ko san me za ku rufe wannan guri dan me za ku danna wannan dan ku tashi a kiyama da linzamin wuta a bakin ku Allahu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinan Allah yace Kirista Yahudu sun ɗauki addinin ku abin izgili abin wasa Allah shi ya faɗa sai dai in za ka bar musulunci Allah shi ya faɗa ne musuluncin mai Qur'ani yace sun riƙe addinin musulunci abin izgili abin wasa ce to kar ku rike su auliya kar ku yadda ku rike su masoya wattaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in fa kun kasance masu imanin gaskiya sai wai kuna munafikai Kudu da ayoyin a jere suke suratul ma'ida ka dauko daga farko mu zo daidai wannan gurin mutum ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah bi qawmin fa sawfa ya'ti Allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin kujalani yujahiduna fi في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يتولى الله ورسوله هادوا والذين آمنوا فإن عند الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين Kwayoyin nan suna suratul ma'ida je ka ɗau littafin Qur'ani da yake gidanka. Allahu Akbar. Makiyin Allah ka cire waɗannan ayoyin ka jefar. In ko masoyin Allah ne kai ka fassara wa mutane su ji me Allah ya faɗi gurin. In ka ki faɗa kuwa to za ka tashi da linzamin wuta a bakinka. saboda a duniya ku ne yan ciwa-ciwa wallahi waɗanda ba su da imani kafirai ɗin da kuke gani ifjili suke da addini yanda Allah ya faɗa haka ne yake babu ko shakka bari ba ku labarin Abu Mahzura Abu Mahzura sunansa Samura bin Mi'yar yana cikin ladanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutane guda hudu manzon Allah yayi ladanai guda hudu a zamanin sa ladanai guda hudu masu kiran sallah na farko Bilal akwai Amr ibn Ummi Maktum wani makaho dan kawun Khadija matar annabi Muhammad ta farko sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai Sa'd al Qurab shine ladanin annabi Muhammad a masallacin Quba Sa'dul Qura masallacin da yake Quba kusa da Madina yanzu Quba tana cikin Madina bayan mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kun san daga ranar da annabi ya rasu ranar Bilal ya bar kiran sallah daga lokacin da Bilal ya bar kiran sallah sa'adul Qurab din nan da yake kiran sallah a Quba shi yazo ya ci gaba da kiran sallah sai da ya samu shekara 40 bayan rasuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kiran sallah a masallacin Madina masallacin manzon Allah Abu Mahsura shine ladani na hudu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a shekara ta takwas saura shekara uku kenan manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam wannan shekara ne manzon Allah ya tafi yakin Hunain yakin Hunain ya auku bayan fathu Makka yace manzon Allah da shi da sahabbai suna tafiya za su je wannan yaki ni da abokaina lokacin saurayi ne yace shi da abokansa sun kai mutum ishirin na ne lokacin suna tafiya kan hanya sai suka ji kiran sallah wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sansani a wani guri lokacin an gama yakin hunain yana dawowa lokacin sallah ya yi ladan ya tashi yana kiran sallah shi abu mahazura da abokansa da suka ji ana kiran sallah ya ci fasamina sautan mu'azzin wa nahnu mutanakkibuna fasarahna nahkihi ladan yana kira mu ma sai muka daga murya muna koyi muna kwaikwayonsa abin da yake faɗa mu ma sai muna faɗa da ƙarfi wa nastahzi'u muna izgili muna izgili kuma suna yi da ƙarfi har yanzu akwai kafiran da suke ɗaukan kiran sallan nan abin izgili ne Allah yace to fa sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurin da annabi ya sansani sai ya ji muryan muryan waɗannan matasan arna din da suke kwaikwayon ladan wato abinda ladan ke faɗa su ma suna koyi da shi suna izgili suna wasa manzon Allah ya ji bayan ladan ya gama kiran sallah sai annabi ya ce qad sami'tu min ha'ula'i ta'zin ta'zin insanin hasan saut lallai na ji wani daga cikin matasan nan da suke wasa da kiran sallan nan na ji wani mai daɗin murya manzon Allah ya ce ku je ku ne ku kamo min waɗannan matasa da suke wasa da kiran sallah fa ilaina sai ya aika mana wato sai aka kawo ila an waqafna bayna yadayhi dukkan mu sai muka tsaya gaban shi duk matasa guda 20 din nan sahaban annabi suka kamo su aka kawo su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai tuhume su me yasa suke wasa da kiran sallah ba fa qala rasulullah sai manzon Allah yake ayyukum alladhi sami'tu sautahu qad irtafa waye cikin ku naji muryarsa ta ta daga yana ta kiran sallah naji muryarsa ta ta kara fa ashara al-qawm kulluhum ilayya sai dukkan su sauran matasan suka nuna shi yace wa sadaku kuma gaskiya suka faɗa amma sai annabi ya ce to yana so su yi layi kowa ya yi kiran sallan nan ya ce sallallahu alaihi wasallam shi kenan wannan ya zo ya yi kiran sallah ya ji wannan ya taho ya yi kiran sallah ya ji wannan ya zo ya yi kiran sallah ya ji sannan abu mahzura ya yi kiran sallah a ƙarshe ya ce to fa'ur sila kulluhum sai annabi ya ce sauran matasan duk su tafi wanda zai saura kawai a gurin wato ne abu mahzura to ga wata mata wai tana son ta musulunta a yi mata wanka ko menene kuma tana nan a nan wurin za a iya kawo ta yanzu nan a yi mata wanka a ba haka ba bane tunda tana nan a nan gurin nan cikin inda muke maza ne tunda tana son ta musulunta sai ɗaya daga cikin malamai da muke tare da shi nan ya tafi ya same ta ya lakanta mata kalmar shahada kuma a haɗa ta da wata wacce za ta umarce ta da yadda ake wankan Allah maɗaukaki albarkaci musuluncin ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sauran matasan duk su tafi Abu Mahzura ya tsaya. Ya tashi ya kira sallah ya ce fa'azin ka kira sallah fa kuntu na tashi ina ta kokarin kiran sallah din sai annabi ya ce dakata. yace lokacin da na tashi ina kiran sallah wala shay'a akrahu min rasulillah wala mimma ya'muruni bihi yace ba abin da nafi kyamata a duniya fiye da annabi Muhammad a wannan lokacin sannan babu wani abin da nafi kyamata bayan shi annabin